eligible dole sai kayi wannan ka taɓa kan alamar can wajen wallet connection na oks sai ka taɓa kan check the tax so direct zai kai ka zuwa oks naka so sai ka taɓa ka just kan oks just one so zai kawo ka cikin oks wallet naka ka tabbatar kana da wallet in baka ita kai creating kun gane so ko kuma ka yi importing idan kana da wale sai ka taɓa confirm haka so sai ka sa fingerprint so wannan karamar waya ce nake bidiyo da ita na riga na yi nawa bari ya wuce so mutum da ya tabbata ya yi wannan in ba ka yi shi ba kai connecting da telegram ɗinka da OKS wallet ɗin so ba za ka zama eligible ba wajen claiming already sun riga da sun faɗa ka tsaya kalli wannan bidiyo full don ka samu ka yi connecting so idan an zo claiming ka samu ka zama ka zama cikin wanda suka zama eligible wajen claiming airdrop ɗin so yawa gashi yanzu nan bari mu gani yawa ya yi connecting kun gani successfully ya riga ya connecting za a ga ce return to game to already na ya riga ya yi connecting so bayan ya yi connecting haka sai ka fito bari ku gani yawa sai ka shiga cikin group ɗinsu na telegram so ma baka gan shi ba zan aje link ɗin ka shiga last posting nasu sai ka kwafi wannan link ɗin kun gani gadon ka kwafi link ɗin sai ka shiga cikin sorry cikin OKS wallet ɗin sai ka shi cikin discover d app naka sai ka pasting link ɗin so bara abu yawa sai ka paste link ɗin ka yi searching yawa sai ka shiga kan link ɗin kun gani ka buɗe website link ne na website sai ka danna open OKS wallet ba open eh, OKS telegram wallet za ka danna ba wannan za ka ga direct ya wuce da kai yana loading haka so da daren ya kai 100% so za ka ga ya buɗe ma inda za ka yi connecting telegram ne shi ka danna haka kan connect telegram bari ya wuce haka yawa kun gani gashi nan na danna connect telegram so nan nan a number ka za ka nemo wadda kake mining telegram ɗin da ita na telegram ka number ka ta telegram kun gani ka taɓa kan continue haka sai ka yi searching kan Nigeria Nigeria yawa sai ka sa number ka without face zero so da zaran ka sa ka danna request za su tura ma confirmation message ta telegram din kun gane sai ka je ka taɓa confirm za ga button na confirm sai ka taɓa shi so kun gani gashi na taɓa na ya sa accepted so sai ka minimizing ka dawo so da zaran ka dawo za ku ga ya sa accept nan sai ka taɓa kan accept da zaran ya wuce so sai ka taɓa kawai continue again so bari ku gani sorry ka taɓa kan continue bari ya wuce network yawa kun ga zai kawo ka ciki already ya riga ya connection za ka ga balance ɗinka za ka ga spin ɗinka da komi da ka sissiya snapshot za su ɗauka Kan eh, shida ga wata ka tabbatar ka yi wannan